أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله آل الله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين يا مسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a wancan saduwa akan hukunce-hukuncen taimama muka yi zance cewa wannan ya rasa gabansa ɗaya hannu ne an dama ne ko hagu ne ko ya rasa hannayensa guda biyu duk baki da ya zai yi taimama sannan muka kare da zance cewa dukkan abin da yake mutum ka yi alwala ya inganta ka yi idan ka yi taimama ma ya inganta kai wannan lamari dukkan abin da yake mutum ya yi wankan janaba ya inganta ya yi idan ya yi taimama wannan lamura kuma sun inganta ya aikata su yau zancen da za mu yi za yi zance ne muna cikin mu na batun eh, abin da ya danganci tahara yau za mu yi zance a kan wayansu ababai da suke najasa ne ya kamata musulmi ya san su da farko kafin mu shiga cikin wannan bayani ya kamata mu sani cewa musulunci ya kula kwarai kwarai kwarai kwarai da lamarin tahara da sabta hal ya shefi damuna wayansu ya shefi da musulunci ya shefi damuna wayansu hukunce-hukunce da ya kamata mu bi su abin da ya danganci mai tahara da sabta tahara da sabtan jiki da bagiran da mutum yake rayuwa a wurin har ya kai musulunci ya shararta cewa ingancin wayansu ayyuka wayannan ayyukan ba za su inganta ba fashe mai da tahara da sabta za mu gani waɗansu shashi daga ibadu in ba da tahara da sabta ba wannan ibadun ba za su inganta ba kamar sallah da tawafi sabtan jiki da tuffa abu ne da yake musulunci ya kula da shi za mu ga sashi mafi yawa kuwa na daga hukunce-hukuncen nan na musulunci ya danganci wannan bangare ne in allah so ya da a nan gaba za mu zo mu yi zance abin da ya danganci tuffan mai sallah menene sharatin tuffan mai wanda zai yi sallah abin da ya kamata mu fahimci a nan kafin mu shiga cikin bayanin wannan bayanai da za mu yi game da abin da ya danganci najasa da ire-irensu ya kamata mu sani idan muka ce tahara da sabta ba abu ne da yake ɗaya ba sannan idan muka ce najasa da dauda ba abu ne da yake ɗaya ba najasa da dauda ba ɗaya ba ne haka kuma tahara da sabta ba ɗaya ba ne yani mun ya mu samu wani lamari za mu gan shi a wurin sabta sabtatacce ne ba wani mushkila amma idan muka zo wurin tahara wannan ba sarkakakke ba ne wabil aks aidan ya munya mu ga mutum a zahirinsa ga sabta amma ba sarkakakken mutum ba ne idan muka so abin da yake najasa mu sarkake wannan abin wani hanya za mu bi to kafin mu sani ya kamata mu san menene najasa idan muka san najasa wannan ababen najasa ne wannan cikin wannan ababen za a sarkake shi shi a sarkake shi wanne yake baya a sarkake shi sai ka bar shi mai gefe na farko abin da yake najasa shine mai fisarin mutum ko kuwa mu ce fisari sawa'an wannan fisari na mutum ne ko na dabba ne ko mu ce na dabbobi ne amma wayannan dabbobi haramun ne cin namansu kuma ba kowane dabba da yake haramun ne a ci namansa ne na jasa ba a haramun ne cin namansa sa'an nan me izan an yanka shi wannan dabba za mu ga jininsa yana bulbulowa da karfi ta wannan dabba za mu yi zance a kan shi kowane lokaci muka ce dabban da yake mai haramun ne to wannan sharafci yana nan yani dabba da yake idan aka yanka shi za ka ga jininsa yana bulbulowa da karfi to fisarinsa haramun ne afwan fisarinsa na jasa ne sa'an nan na biyu kashi na mutum ko bangida na mutum ko dabba da yake mai namansa haramun ne da wannan sharati da muka yi kamar me kamar mage ko bera idan ya kasance me aka yanka jininsa yana kwarara sa'an nan abin da yake najasa na uku shine mani maniyin mutum ko dabba da yake mai aka yanka shi jinin sa jininsa mai yana kwarara kamar me kamar rago sa'an nan najasa abin yake najasa na uku na hudu shi ne mai abin yake ya mutu mataccen abu amma da wannan sharati kuma da muka ambata abin da yake najasa na biyar shine mai jini jini najasa ne sa'an nan abin da yake najasa na shida kare kare da alade wannan ababe guda bin najasa ne amma kare da alade menene najasa muna da kare alade da alade wanda me suke rayuwa a cikin me a kan kasa sannan akwai kare da alade na ruwa to na ruwa ba haramun ba ne yani ba najasa ba ne amma wanda suke rayuwa a kan kasa to wayan nan mai eh, najasa ne sannan abin sha ko dukkan ruwa da yake mai yana bugar da mutum shi ma mai najasa ne ko bommi shi ma mai najasa ne sa'annan a wayansu malumma ko mashhurin malumman shi'a shine kafuri najasa ne sa'an nan zufan rakumi da yake ya ci najasa ne rakumin da yake ya ci najasa wani irin najasa matsalan ya ci bangidan mutum ya ci kashin mutum hal namansa mai ya tsiro kashinsa ya yi karfi da wannan ta wannan zufansa kuma najasa ne bayan wannan ababe da muka zakara najasa guda goma sha daya fisarin mutum fisari na mutum ko dabba da yake mai namansa haramun ne da wannan sharati da muka ambata ko bangidansa kashinsa maniyi mataccen abu da muka shi ma muka ambata da sharatinsa jini kare eh, alade wannan mai suke rayuwa akan kasa ba a cikin ruwa ba sa'an nan abin da yake mai abin sha ko mu ce giya da yake bugar da mutum ko bommi sa'an nan da kafuri sa'an nan da zufan hakumi da yake mai ya ci najasa hal mai namansa ya yi ƙarfi ya siro kashinsa ya yi ƙarfi namansa ya siro wannan duka na najasa ne bayan haka za mu zo mu yi zance kan hukunce-hukuncen wannan najasan da muka yi zance a kansu fisarin mutum da bangidan mutum da dukkan dabba da yake cin namansa haramun ne kuma mai yana da jini da ke gudu yake kwarara izan me aka yanka wannan dabba kamar mu ce kamar mage ko dila na jasa ne sa'an nan fisari ko bayan gari na dabba da yake halali ne kamar sa ko rago ko dabban da yake izan an yanka jininsa bai wannan kwarara da wannan gudu kamar me kamar maciji ko kifi to wayannan fisarinsu da kacinsu da bangidansu ba haramun ba ne sa'an nan fisari da bangidan dabban da yake ana cin namansa ko mu ce namansa cinsa makruhi ne afuwan naman cacinsa makuruhi ne kaman doki ko jaki shi ma me eh, ba laifi wasu malum suka ce su da yake ba cin namansa saboda muna sunsun da ake cin namansa ta sunsun da yake mai ba cin namansa kamar hankaka malum suka yi misali da shi ba cin nama an kaka to wannan shi ma wani suka ce ba laifi yani fisarinsa da bangidansa ba na jasa ba ne wani suka ce na jasa ne sa'an izan boli da ko fisari da bangida na dabba wani dabba ba mu san wannan dabba halali ne namansa ko haramun ne ta wannan dabba fisarinsa da bangidansa sarkakakke ne haka kuma fisari da bangida da yake na dabba da yake ba mu sani ba wannan dabba idan aka yanka shi jininsa yana kwarara yana gudu kamar yadda aka yanka rago ko sa ko ba haka yake ba idan ba mun iya mun bambanta cewa jininsa halinsa ke ga ko ba halinsa kenan ba shi ma mai sarkakakken yani bangidansa da fisarinsa sarkakakke ne ina ji insha Allah sabon saduwan da za mu yi bayani a sauran Eh, lamari da muka yi muka yi zance kansu kan najasa ina ji mun yi zance kan jini eh, ko mu ce bangida da fitsari to ina ji sabon saduwa da za mu yi za mu yi zance kan me kan abin da yake mai dabban da yake ya mutu dabban da yake ya mutu kuwa mutum kuma yana cikin wannan saboda mutum ma dabba ne amma dabba mai tunani hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu